要放个炮。 Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International a Rafai, barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ko masu sauraro na wannan ranar. Suna na Zainab Ibrahim, kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, taron shugabannin kasashe biyar na yankin Sahel da ya gudana ranar Lahadi a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ya jaddada mahimmancin ci gaba da hulɗa da kasashen duniya don yaƙi da ta'addanci a yankin na Sahel. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin lokacin da a wasu ƙasashe aka fara nuna shakku dangane da irin rawar da dakarun ƙasashen yammacin duniya ke takawa a wannan yaƙi. Shin me ra'ayoyinku a game da amfani ko rashin amfanin dakarun ƙasashen ketare a wannan yaƙi? Anya yankin Sahel zai iya tabbatar da tsaron kansa ba tare da gudunmuwar ƙasashen ketare ba? Bari mu soma daga jamhuriyar Nijar da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. sashen hausa na gidan radio faransa suna na kongo mamilla adamshi jihar da magaran a jamhuriyar niger yankin gure ina kiran ku ne daga nan zileta kasar libya mai sauraron ku ne na yau da kullum to gaskiya mu nan sojoji na kasashen yammaci gaskiya ba mu ga amfanin su ba ko daya ba ma su da amfani kawai kamata ya kawai su fita su tattara su bar mana kasashe fatan mu dai Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mu amma gaskiya ba mu ga amfanin su ba gaskiya kawai ya kamata ya su fita su bar mana kasa assalamu alaikum rfi hausa bai ga bagara bayaro mai shashab unzugu tela cinku din bala daga jamhuriyar Nijar. A gaskiya ni dai ra'ayi a kan eh, dakarun kaya waje gaskiya kamata su wuce su bar mana kaya mu Afirka domin gaskiya bisa a yi mana da ido ko ba haka ba. Gaskiya kawai in dai shugabannin mu na Nijar shugabannin mu na kaya mu na Afirka za su tsaya su yi adalci insha Allah mu ba kadai za mu iya gabatar da tsaro a kaya mu. Ba kamar na gode yarfi Hausa. Assalamu alaikum Radio France International sunana Idris Muhammad Abubakar daga karamar hukumar dawakin kudu ta jihar Kano a tarayyar Najeriya. A gaskiya ni a ra'ayina sojojin kasashen waje da suke jirgi a nahiyar mu ta Afirka ba sa da wani amfani. Idan ku suna da amfani me yasa duk da cewa gasu suna nan a wajen ake ta kai har-hari yanzu abin da ya faru a Nijar, sojoji fiye da saba'in aka kai hari aka kashe lokaci guda kuma ga sojojin na kasashen waje a wajen to amfani me suke baki daya ba abin da suke ni a ra'ayina in ba leƙen asiri ba saboda haka ni a ra'ayi ra'ayi na ba su da wani amfani kwata-kwata na gode Radio France International Radio mai albarka mai magana Shausa Liman a magana ta gaskiya maganin tsaro idan shugabannin Afirka yamma musamman yankin sare za su dawo hankalinsu su dawo turawan nan ba abin da za su iya yi musu domin da suna da amfani a gare su da bamu ga ci gaba da kai har-hare da ake kaiwa a mali da jamhuriyar Nijar da sauran kasashen Afirka ba. Shawara guda da zamu ba shugaban Afirka shi su dawo turban gaskiya su dawo mulki da adalci banda zalunci su bar sace kuɗin mu na Afirka suna kaiwa kasashen Turai. Muna ganin haka shine zai kawo zaman lafiya a Afirka kamar yadda muke ganin zaluntan wasu ƙungiyoyi da ake da suka samu matsala da gwamnati yawanci shi ya kawo nan ta'adda. Assalamu alaikum Yarfe hausa da fata tashi lafiya. Abdulbasi Alhaji su malam eh to a gaskiya za mu iya cewa wannan zama na dakarun kasashen waje a wannan kasashe namu na afirka guda biyar ba shi da amfani ko kaɗan ya kamata su tattara yana su tafiya saboda kafin su zo ma dama muna yaƙi da ta'addanci kuma muna samun nasara kuma yanzu da suka zo abin kuma sai ƙara ci gaba yake musamman idan aka duba sun ba mu cewa tabbacin cewa suna da abubuwan da za su rinka gano mana inda 'yan ta'addan nan suke suna nuna mana su to kuma yanzu sai muka ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabuli ba saboda haka abu dai mafi a'ala kawai su tattara su tafiya. salamu alaikum yarfi mamman sani daga agadas wani bisa ga kan turawa nan in suna ma Allah shugabanninmu da Allah musu hudda mana da su daga cikin ƙasarmu ya yi mana alheri insha Allah ne sako na da zan tura. Radio France International mai magana Alhaji Mele Yusufari daga karamar hukumar Yusufari jihar Yobe a Najeriya. Walar hakika taro ne mai matukar muhimmanci akan sha'anin tsaro abin da ya shafi tsaro. Amma ta inda ba mu gamsu ba kuma hankalinmu ba zai ɗauka ba shine inda suka buƙaci gayyato abunan kasashen turawa domin su shiga al'amarin tsaro muna baiwa waɗannan shugabanni shawara da kada su ɗauki wuƙa su taɓa wa cikinsu ya kamata su ɗauki matakan da suka dace a tsakanin su da kansu da kansu kada su ga gayyato turawa su shigo cikin wannan lamari domin banda batawa ba abin da za su yi musu tashi lafiya a rafa hausa assalamu alaikum gidan radio france mai albarka kuna tare da babaye dan da magaran mazaunin amzagar to mu dai gaskiya anan ra'ayin mu a nan abin da zamu ce kawai wannan taro dai a yi shi dai a watsi amma mun sani babu wani wanda suke tsatsarawa ana kashe mana yan uwa ruwa ne to eh, mu mun riga mun san wannan babu abin da zamu yi kokari mu dai mu ta'adda addu'a gaba daya wannan bala'i daidai tun karo mu ubangiji Allah ka sanya mana shi amma wannan tsari kawai mun riga mun sani tsari ne irin na Yahuda Allah ka mana tsari da su dukkan musulmi na duniya inda yake da kuma inda yake zaune ya yi ta mana addu'a Allah ubangiji ya kare mana kasashen mu gaba ki daya. To masu sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa Radio France International a Rafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum RFI Hausa kuna magana da Sa'idu Jika Audun Bukka Bakwannayi da ke zauna a nan jihar Tawa. Lalle kun ɗauko mana maudu'i mai so samu na gai saboda an cuce mu Nijar an kashe mu na soja. Ah, Allah ya ji kansu da rahama kuma Allah ya karo an da ahilin daga. Shi bambance bambancen ra'ayuka in ya faru cikin kasa bakin abin da yake dacewa har turawan su ta yi koko su su tsaya magana direk man kamata na yi a kai ta majalisa tunda akwai zababbiyu wanda 'yan kasa sun ka zaba in 'yan majalisa sun ka ɗauki mataki wanda sun ka ɗauka inda ya hirin jaye duk 'yan kasa sai su bi haka ina roƙo ga 'yan kasar niger kan mu yi sake wanga abu shi kawo mana bambancin ra'ayi har mu kai tare ta koma tsakankanin mu niger kasa ta zama lahiya kowa ya sani don haka hayyo mu ƙara haɗa ƙali. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai albarka kuna magana da mai sauraron ku a kullun Ahmad Yarima daga nan Jos a tarayyar Najeriya. Hakika muna maraba da wannan taro da shugabannin kasashen yankin Sahel suka yi don lalubo yadda za a magance matsalar tsaro a kasar kasashen mu na Afirka. Sai dai wannan bayani da muka samu cewa za a gayyato ko kuma ya kamata a gayyato wasu sojawa daga kasashen yamma za su zo su taimaka don dakile wannan matsala ta tsaro wannan abu ne mai kyau. Sai dai mu kullum fargaban mu shine wayannan kasashe na turawa ana zarge-zargen cewa suna da ɓoyayyiyar manufa wanda ya kamata mu kula sosai mu ma abin yana jefa mana shakku domin kulliyomin wayannan yan ta'adda ba da adda suke yin wannan fada ba ko sanduna ba a'a da makamai ne suke yi na zamani kuma a ina suke samu lalle akwai alaka mai karfi tsakanin yan ta'adda da wayannan kasashe na turawa ya kamata mu kula sosai mu san wayanda mu gayyato Allah ka ba mu kwanciyar hankali da tsaro a kasashen mu na Afirka baki ɗaya na gode ku tashi lafiya daga Ahmad Yarima Jos. mai magana usman mikael doro daga nan birnin maradi a jamhuriyar nijar hakikanin gaskiya dai zaman turawan faransa a yankin sahel wannan bai da wani alfanu saboda dalilin da ya kawo su ba shi suke yi ba ba sa komai suna zaune suna hutawa sojojin kasa suna gadin su dan me sun zo don siya yan tata suna nan zaune cikin barkokin su musamman bayan kana yamai ko dai wani waje inda dai suke sai dai in za su fita waje sojojin kasa suna musu escort suna raka su su je su dawo suna tsakiya ko su sun zama hutu ko dan hutu sai dai su shiga su uzurrukan su sojojin kasa suna kare su su ba tare da suna kare kasa ba ya kamata kan gaskiya gwamnatin kasashen gashin sahel san me suke yi su ɗauki mataki akan zaman su saboda duk wani hare-haren da ake kawowa ba za ka taba ji an ce ga wani baturan da aka taba zuwa da shi ba aka tara yan ta'adda aka fafata wuta da shi ba sai dai su je jeji da sunan za su koya sojojin ƙasa harbi su yi ta ba wa jeji wuta suna razana dabbobin jeji kawai da sauransu ne don haka gaskiya ba su da wani alfana cikin ƙasa muna fatan dai allah ka mana mafita Yanzu kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook muna tare da Michael kudison To madalla a gaida Zainab Ibrahim. To Zainab bari mu fara da ra'ayin Ahmadu Abacha Bacina daga jihar Yobe Najeriya. Yace Arafai Hausa fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. A gaskiya ba mu ga alherin wanzuwar dakarun kasashen waje a kasashen yankin Sahel ba. Domin kuwa suna cikin kasashen amma sun gaza daukan matakai na dakile hare-haren 'yan ta'adda a kasashe kamar su Nijar da Mali da Burkina Faso. Domin kuwa ko a makon da ya gabata ma sai da 'yan ta'adda suka kai harin da ya halaka sojojin Nijar da dama. Shi ko Sani Gulla Kamfala Dori a cikin nasa ra'ayin cewa ya yi hakika sashen Hausa na Arafa kowa ya ce zai baka riga to ka fara duba ta jikinsa kafin ka amsa domin kuwa duk wani nau'in fitina da yake kunno kai a cikin nashiyar mu ta Afirka su ne ummal aba'isin faruwarta saboda haka ba su da wani amfani a gare mu. Sai Ahmad Ladan Girkau da Garba Buroka Gumi suka ce hakika wannan matakin da kasashen yankin Sahel suka ɗauka ya yi daidai duba da matsalar tsaro da suke fuskanta. Muna fatan wannan haɗin kai da suke nema ga 'yan uwansu kasashe makwabta muna fatar Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To sai Shehu Adamu Rijau daga jihar Niger Najeriya ya ce to ya kamata dai shugabannin ƙasashen namu na yankin Sahel su sani cewa hannun wani fa baya ɗibar ma wani miya. Don haka kamata ya yi su mayar da hankali gadan-gadan wajen magance matsalar ta'addanci da yankin namu ke fama da shi maimakon tsayawa jiran tsammani samun taimako daga ƙasashen ƙetare wanda kuma baya da tabbas. Allah ya kyauta to sai garba na hali kan ba kyabbi ya ce hakika wannan abu ne mai kyau to sai dai kuma an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa akan irin wannan tarukan don haka ya kamata shugabannin musu farka daga bacci wajen yakar ta'addanci a ƙasashen sahel baki ɗaya to sai abakar kawo girgir wanda shi ma ya shigo shirin yana cewa to mu dai duk wata hanya da za a bi don ingantuwar zaman lafiya a yankin sahel da ma afirka baki ɗaya muna lalemar habin da ita domin dai damuwar mu ita ce magance wannan wannan matsala ta tsaro da ta yi wa yankin namu babban rawani. Mun gode kwarai da gaske. To Zainab bar mu karkare da ra'ayin Comrade Adamu Abubakar Bajuga wanda ya ce salamu arafa Hausa. Muna fatan alheri ga wannan taron Allah dai ya sa wannan taron ya kawo karshen ta'addanci amin. To Zainab karshen ra'ayoyin kenan da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana sai in ce na bakki lafiya. A gaishe ka Michael Kudisan. Wannan dai ne sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. Ku da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. Mai magana a mai bandeji daga nan da kwaro jihar Maradi jamhuriyar Nijar. Mu dai dangance da sojojinmu da an kashe kuma a taron ECOWAS ko da yaushe yi akai kama ana yin zaman shayi mu dai bamu gane mu komi ba shugabannin kasashen Afirka ba su da wani unhwani bancin zaman shan shayi da suka yi bancin zaman shan shayi sai zaman kawai zaman hira kawai mun gode Radio France a tashi laya. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa International mai albarka. Kuna magana da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Gaskiya wannan shugabanni taro da suka yi a yankin Sahel gaskiya wannan mu dai muna maraba da shi kuma muna yabawa. Sannan kuma muna kira ga shugabannin mu da su tashi tsaye su yi hoɓɓasa domin magance matsalan tsaro. Gaskiya a cikin yaƙi da tsaro da ake fa akwai zagon ƙasa a ciki. Ya kamata mahukuntoti a yankin da su tashi su dagire damtse domin magance matsalar tsaro a wannan yankunan namu. Gaskiya ya kamata shugabannin su haɗa kansu da jami'a? a da kowane bangare a tashi a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin wanzar da zaman lafiya a yankin nagode sunana abdulaziz wanda aka yi sani da abdul pasto to a gaskiya ne na goyon bayan zaman soyawan ƙasar turai a nan lafiyar mata afirka domin babu wanda yake da damar ya je ya ga me suke gudanarwa a cikin da suke. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka kuna tare da Mati daga birnin Agadez. A zafirin gaskiya game da tattaunawa da za a akan yau fisibila mu da 'yan Nijar dukkan mu gaba daya ba ma goyon bayan Faransa ta zamana a cikin ƙasar mu. Fisibila muna fatan a ce sun hita daga cikin ƙasar mu tunda zaman da suke yi tura nan ba mu ga amfanin shi ba. Ba su da wani amfani gare mu mu ba mu ci amfani gare su sai dai su zo su ci amfani gare mu su kwace mana arzikin da aka gare mu sannan kuma a matsayin abin da suka zo suke yi ba shine ba kadiban irin yadda ake kashe mana mutane kuma alhali suna a ciki kullum muna faɗa ma gwamnatin mu ya kamata a ce sun hita daga cikin ƙasar mu mu da gwamnati bani za mu dan Allah da annabi sai kokari gwamnatin mu ta hidda su daga ciki ko da yake da duk da yake ita gwamnatin ta ba ta son ta hidda su daga ciki amma mu talakawan Nijar ba ma kamunar su ba ma kamunar su ba ma kamunar su gobe su yi kokari su fita daga cikin ƙasar mu su bar mu huta lafiya ƙasar san mu su zama lafiya. Salamu alaikum gidan rediyon RFI. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos. Hausawa na cewa mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Amma ni a gani na zaman waɗannan sojoji na ƙasashen waje a ƙasashen mana Afirka ba shi da amfani. Da fatan shugabanninmu da waɗannan sojoji ke zaune a ƙasashen su za su gane cewa hakan ba hanya ce mai ɓullewa ba. Allah ya ƙara mana zaman lafiya Afirka baki ɗaya. Ku tashi lafiya RFI daga mai sauraron ku Alhaji Kabiru Highlanders cikin garin Jos. Jos. Na gode. Madalla duka-duka a nan shirin zai dasa aya a madadin ko masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.